صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء ثم بنى من, من حوله مساكنا ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف, من, من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هجروا وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنى بب... ثم بنى بابنة خير صحبه وشارع الأذان فاقتدي به وغزوة الأبواء بعد في سفر هذا وفي الثانية الغزو غزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نسب رجب من بعد ذي العشيرة من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر وواجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السبر زوجة عثمان وعرس الطهر ثم بنى المسجد في قباء وذلك سلسلما الشكرة تقوم شاء shekarar da ya taho daga makka zuwa madina a lokacin yana da shekara hamsin da uku kafin ya karaso cikin madina a wannan shekarar ya gina masallacin kuba shine ubangiji ya ce la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmi ahabbu an taquma fi ya iso madina kuma wa masjida aibana al masjida wani masjida ne masjidal madinatil gharra'i masallacin madina wacce take mai haske Eh, mun san kisar ginin masallacin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sauka inda banin najjar ahwalihi eh, an nuna masa fili ko kuma ya ga fili da ya da kansa maza su suma ya sabe yin wurin ya ga ya yi masa ya nuna cewa yana bukata aka ce to aina mu'adh da mu'awwidh ibn afra wanda suke hannun as'ad ibn zurara sai maza Allah sallama ya ce to yana bukata a siyar masa sai suka ce a wallahi ya rasu la nusawi mu ba za mu yi karbi wani tayi ba mun ban maka maza Allah ce a yana so dai a yi masa kuɗi ya biya aka yi wa masallacin kuɗi maza Allah suna ya biya sai na abakar ya bada kuɗin aka siyi wurin to maza Allah ya kira sahabbai da kansu suka zo aka yi ginin kowa yana ɗaukar labinatan labina wa ammaru ibn yasir ya akhudhu labinatayn labinatayn hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi inda al-Bukhari wa Muslim a wata ruwayar da kansa Ammar ya je ce ya Rasulullahi yuhammilunani ma la atahammal suna tsora mun kowa yana ɗauka yadda zai iya ni kuma sai su labta min kayan da yafi karfi ƙarfi na sun kashi tana ma su kashe ni sai manzo Allah ya ce laisu humul ladina yaqtuluna ba su ne za su kashe ka ba inna ma taqtuluka al-fi'atu al-baghiya الفئة الباقية أنت تذاك فشيء كم عمارا تقتله الفئة الباقية وتزيادة يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ثم بنا من ثم ذا الله سيجينا ya gina masallacinsa sun mabana min haulihi masakina sun ma'ata min ba'du fi hadhi sana aqallu min nisfin ladhina safaru ila biladil habasha a dai wannan shekara ta farko din kafin shekarar ta raba mafi yawan waɗanda suka tafi hijira zuwa habasha hijira ta biyu to sai suka dawo kuma su ja a su duk kusan da suka ji manzon Allah ya da Madina to shikenan kuma ai sai sun wasu suka da Madina hina hajaru wa fihi akha ashraful akhyari bainal muhajirin wal ansari a wannan shekara annabi sallallahu alaihi wasallama mafi daukakar zababbu yayi ya kulla yan uwantaka tsakanin mutanen da suka zo daga makka da mutanen da aka riska a madina saboda a lokacin musulunci yana buƙatar yan uwantaka da dangantaka wanda ba zai yi a ce su kadai sun yi abin da ake bukata ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira wani da wani sai ya hada su ce to wani kai kai dan uwan wani ne wani kai dan uwan wani ne kila an ce a ka baina nafsi wa baina ali wa kila ghairu zalik ah, ashharul mu'akhak abin da fi shahara shine ah, wato dangantakar sa'ad ibn rabi da abdurrahman ibn auf wanda ya raba komai biyu ya ba shi rabi ya karba ba da ya ce dullani alassu an san duk tarihi to thumma bana bibnati khairi sahbihi to a lokacin nan kuma a watan lokacin da ya hijira zuwa madina a watan sha'aban a wannan dai shekarar ya tare da nana aisha wa shara al'azana faktadi bihi sannan kuma aka shar'anta kiran sallah wanda a lokacin ba a da yawa sosai amma an fara yawa kai afuwan sai aka zauna mazala ce to ya za mu dinga kiran mutane zuwa sallah aka suka ce to mu nuke dunara ka ce wannan maguzawa ne suke aka ce to naqusan ne amfani da naqus ko kuma shine kaho ce yahudawa ne suke miƙa rarrawa kiristoci ne suke yi to sai aka rabu ba a samu matsaya ba shi ne sai abdullahi bin zaid ibn abdurrabbi ya yi bacci sai ya mafarki ya ga wani mutum ya huce da kaho a hannunsa sai ce kai a tabi'una kusan sai da kahon nan kake yi ya ce me za ka yi da kaho ya ce manzan allah sama ne yake so ya dinga kiran mutane lokacin sallah su ce to ko in koya maka abin da ya fi amfani da kaho in kun tashi ku ce Allahu akbar Allahu akbar ya ba shi lafuza goma sha bakwai can za ku kama kuma lafuza goma sha biyar to sai ya tashi ya zo ya gaya manzala sama manzala sama ke cewa inna hala ru'ya haqqin insha Allah idhhab ila bilal gulam abi bakr fa'allimhu fa innahu anda minka sautan ana nan sai na ce wallahi ya sula yadda yi wannan farkin nima na yi shi irinsa a wannan shekarar ne aka yi da kiran sallah wa ghazwatul abwa'i ba'da safri safar to an shiga a wannan shekara bayan watan safar ita na Aisha an tare da ita a watan Sha'ban nace safar ko Sha'ban ne ko to a bayan watan safar akai ghazwatul abwa ita kuma ghazwatul abwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fara jin kishin kishin din cewa mutanen maka sun kai wani sun kai fatauci sham to suna hanyar su ta dawa manzo Allah sama sai ya ɗebi runduna suka je kafin afta badar suka je suka tare musu hanya a abuwa ita kuma abuwa din hanyar da ya badar din ne dukan hanya ce da in ka taho duk ma ta inda ka kurɗa da in ma ka sa madina a damanka ko a hagunka ka kewaye to dole dai ta nan za ka ɓulla in ka ɓulla ta nan shine za ka miƙe kai hanyar yambo ka kuma dawo maka to mazala ya je can to dama dai ya je ne don yi atisaye kuma don tabbatar da cewa fato yanzu manzala suma ya samu ba daula ta fara karuwa shine ne anan ne ya roki Allah ya bashi dama je ya ziyarci mahaifiyarsa da aka je abuwa din ya je ya ziyarce ta a kabarinta har yayi ta kuka ya nemi a bashi dama ya mata addu'a ba a bashi dama ba sallallahu alaihi wasallam هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواطن to bayan nan a shekara ta biyu kuma aka tafi aka yi yakin buwaf ne na biyu shi ma kuma manzala sama da ya je ya yi sulhu ne da mutanen wurin ya yi ƙoƙari ya sassan suwaye a wurin kuma ya yi abin da ya kamata ya ta yanda ya samu amincin ƙauyawan da suke gefen wurin sun mabadirin to sai kuma yakin badar da aka yi shi a watan ramadan sha biyu ga watan ramadan a shekara ta biyu wa wajaba tahawwul alqiblati a kuma shekarar ne dai fi nisfi rajab a tsakiyar watan rajab Allah subhanahu wataala ya saukar da qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha walli wajhaka shatral masjidil harami wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara a lokacin nan aka fara gaji alhamdulillah sai aka koma aka fara kallon alƙibla min ba'di dhil ushairi ya ikhwani wa fardu shahari sawmi fi sha'bani wato bayan amma an yi yakin dhil ushaira an yakin abuwa an yakin buwat an yakin dhil ushaira sai kuma badar sai juya alƙibla a cikin shekara ta biyu wa fardu shahar saumi fi sha'bani kuma a watan sha'aban na shekara aka farlanta yakin ai aka farlanta yin azumi wal ghazwatul kubra allati bi badrin fi saumi fi sabi ashar shahri shi kansa azum yakin badar din al kubra an yi shi ne a wannan shekara ta biyun a watan ramadan bayan an farlanta azumi amma kai wato goma sha bakwai ga wata wajabat fihi zakatul fitri a dai wannan watan na Ramadan aka wajabta yin zakat da kai hadisin Abdullahi dan Umar sai mazala Allah salama ya farranta mana fitar da zakat da kai sa'an min tamrin wa sa'an min sha'irin wa sa'an min aqid a karba daga talakawa a bawa masu a karba daga masu wadata da yalwa a bawa talakawa wajabat fi zakatul fitri min ba'di badrin bi layalin ashiri bayan yakin badar da kwana goma ashirin da bakwai ga watan ramadan kenan wa fi zakatul mali khulfun amma game da zakka ta kuɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ce khudh min amwalin sadaqatan wa aqimus salata wa atuz zakata al islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar wa iqamusa wa ita'uz zaka wa ita izzaka wannan azzaka din an yi sabani fadri ka san wannan sabani da aka yi cewa a wannan shekarar ne ko ba a wannan ba wa mata tibnatul nabi bi badar annabi albarri ruqayyatun qabla ruju'us safri kuma a shekara ta biyun ne dai a watan ramadan kafin asafru su ne matafiya asafru idan aka yi wa fa'un ɗin ɗauri amma aka yi mata fataha to tafiya kenan amma as-safru sune matafiya to kafin mayakan badar su dawo su ma dama ya zo da sai na Usman ya jinyar ta aka zo aka tarar da ita Allah ya mata rasuwa ruqayyatun qabla ruju'i safri zawjatu Uthman wa Usu wato matar sayyidina Usman. Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma tsarkakakkiyar amarya ko kuma mata